والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أولا دريه إلى ربادر إشعرين لبيه لوتن جمعة الأولى هجرة جمهورية لأبيه دا أربعين لبيه wanda ya dace da daren shida ga watan januwari kanun na biyu da shirin da daya, allah malaukin sarki ya ba mu damar hatsuwa wannan majalisi domin ci gaba da karatun na usulun fik cikin littafin sun nazar, da kuma karatun na abu ina za mu tashi ne الثاني نعم بسم الله الرحمن الرحيم bamu gushe ba dai muna cikin babin babin cewa shari'a ta ibadantar da bayi ta hanyar kabar ruwa kuma wannan shi shine masabar mafi yawan maluman usulosik sai yan kaɗan wanda suke ganin cewa ba a bautar da mu ta hanyar kabar wahid ba jamhur sun ba da hujjojinsu sannan masu mu'araba da jamhur sun ba da hujjojinsu sannan jamhur sun sake dawowa suna ba da amsar hujjojin da suka bayar sun ba da amsa ta farko ko cewa jawabi dama zai zo ta fuskoki biyu fuskar farko waɗannan hujjoji da suka bayyana a matsayin hujjojinsu gaskiyar lamari hujjoji ne da suke kishiyoyin kishiyoyinsu ko kishiyoyin fahimtarsu domin duk abinda suka ambata na hadisai cewa ko annabi sallallahu alaihi wasallam bai karbi maganar zule ne ba shi kadai sai da wasu karfafa shi don ya tambayi ya ji ya tambayi mamu cewa abinda zulajin ya faɗa haka ne an ba da amsa kan wannan wanda suka faɗan yawansu bai kai ga su haikwai iyakar ta wato riba? saboda haka dai wannan labari yana nan kabar ne mutawatir abin nan ahad da haka annabi sallam ya ake da shi sannan kuma abin da ya kamata a fahimta shi ne wannan wani abu ne ɗabi'i ai mutum da ya baka labari kuma ya kamata a ce wannan labari ba shi kaɗai ya kamata ya san shi ba yana da kyau ka sake cewa ko a wanda ya san wannan labari tunda ana masallaci ne wanda su suke cikin masallacin nan kusan daidai suke da abin nan bule dai ne a zahiri dukansu baligai ne dukansu masu hankali ne dukansu kuma ma'amumai ne kamar yadda zulare ne yake ma'amu saboda haka idan annabi rafkanawa ta same shi ya yi sallama a raka biyu zulare ne ya ce sallar an takaita mana ita ne yanzu ta kuma raka biyu ko tuwa kai ɗabi'i annabi ya ce abinda zulare ne ya faɗaɗin nan gaskiya ne hmm? bawo wani ya damuwa a ciki kowa ma zai faɗi haka kuma dama haka ya kamata ya tafi to amma duk da amsan da aka bashi wannan dai bai cire kabarin daga matsayin kabarul ahad ba a istilahi maluma shi ne ya fuskar farko kenan sannan fuska ta biyu shi ne a sani alwajin sani da za mu tashi yau kenan أن توقفهم كان لمعان مكتسة بهم توقف دا وأن بس كربي لابار من دا يبار لابار ba matsayinsa na mutum guda sai da ko suka nemi tasabbuci ko suka tambayi sun ajiye labarin bane don yana kabarul wahid a saboda wasu ma'anunuka ne daban ko su saboda su karfafa labarin ko da mai kama da wannan tunda akwai karfin da za a karfa wannan labari akwai ikon da za a yi karfafa wannan labari ko waɗannan labarin. fa tawakkufin nabi sallallahu alaihi wasallam tawakkufin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi fi khabari zilyadai a labarin da zilyadai ne ya bashi annabi ya yi haka ne li'ulimahu domin annabi wato domin ya koya wa sahabbai da suke tare a wannan masallaci har ma kuma duniya da tashi anna hadha al-hukma cewa wannan hukunci la yukazu fihi bi qawli wahid ba za a dauke shi ko ba za a yi amfani da shi ba ko ba za a tabbatar da shi ba ta faɗin mutum guda kawai kamar da na ce masallaci ne mamu yadda zule dai yake mamu haka sauran masu ke kenan da liman ya samu kansa cikin wani al'amari da wani magana to ba karɓar magana kawai zai ba zai tambaya abinda wani inda ya faɗa gaskiya na tun da dukan kuma mamu ne kuma kuna tare da shi kun san abinda ya sani ya kamata ce kun sani wannan shine zahirin al'amari ko kuma shine asli ga al'amari to wannan ita ce babbar ma'ana da ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam bai karbi maganar zulaidaini ba a karon farko sai dai tambayi sauran mamu cewa abinda zulaidaini din nan ya faɗa haka ne ko ba haka ba suka ce haka ne ko mafi da yawa daga cikin suka ce haka ne wa amma abubakar amma kuma shi abubakar siddiq radiyallahu anhu فلم يرد خبر المغيرة باية بي اكرم ان لابارن دا مغيرة يا باشبا وإنما طلب الاستظهار بقول آخر يعني مكرفه أن لابارن دا مغنر ونكما أكارك فاشي دا مغنر ونكما فبول هكا وليس فيه ما دل على أنه لا يقبل قوله قوله لو انفرد a cikin abin da abubakar ya yi a hankalce babu abin da yake nuna cewa abubakar ba zai karɓi maganar shi mughira ba da ya kaɗaita da maganar babu su. a cikin abin da ya faru daga abubakar bayan shi mughira ya ba da labarinsa wa amma umar amma kuma game da umar radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda fa innahu kana yaf'alu dhalika siyasatan ya kasance yana yin haka ne saboda tsawatarwar mulki liyata tabbatan nasu fi ruwayatul hadis domin mutane su rika yin taka tsantsan ko su rika tabbatarwa kafin su ruwaito abin da ya sa haka kenan mutane kada su ɗauki nakalto hadisi wani abu ne da za su rike shi sako-sako shine ma'ana ya ta an-nasu fi riwayat al-hadith wa qasarraha bihi Umar ma faɗi haka din cewa abin da yasa yayi abin da yayi domin a cikin hadisin faƙada ya ce inni la attahimuka ni ba na tuhumarka da ƙarya cewa ƙarya kake yi walakin ne khashitu sai dai ina tsoron ana taqawwala nasu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kada mutane su jingina magana ga annabi maganar da shi ba shi ya faɗi ta sannan abin da ya shafi na na aisha Allah ƙara mata yarda lamtarud da khabar ibn umar ba ta ƙi karɓar labarin ibn umar ba wa inna ma to a'a ta yi wa umar ne wanda fassara daidai da fahimtarta daidai da ishtihadinta ba wai ta yi karɓar labarin ba ne to wannan ita ce amsar farko mai harshe biyu ko mai reshe biyu duk kun ji su a dalilin sani dalili na biyu ما تواتر من انفاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم labarin da ya zo mana ta hanyar tawaturi na irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zartar da al'amura wanda suke tabbatar da cewa labarin mutum guda yana iya isa labarin mutum guda shari'a ta bautar da al'umma ta hanyarsa shi ne mana mata watara min infadi rasulullahi sallam umara'ahu shi ne abin da ya tabbata na irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake zartar da umara'insa daga madina ya ce ne je ka ka shugabanci bahrain ka zama amir a can mai tashi ina mutum guda ne in je zai koya musu abinda addinin musulunci ya zo da shi ba na yana nakalto musu labarin da ya sani daga wuri annabi sallallahu alaihi wasallam shi ɗaya ne kuma da ba don a shari'ance yana halatta labarin mutum guda dole a karɓe shi ba matuƙar ba ƙaryar ce ta bayyana ba hmm? da an annabi ya tashi tura sai ya turo dubbai ko ba haka ba yawa amma mutum da yake turawa tura zuwa yaman tura zuwa masar ya tura zuwa iskandariya ya tura zuwa basra ya tura abin ya tura eh, eh, abin nan eh, abin nan zuwa dai bangarorin duniya ko ta ina sham hmm? duka yawan mutane da ko kuma mutanen da yake turawa ba su kai iyakar da za a ce maganar su tana kan hukuncin tawatuwi ba wazi ahu wa rusulahu amiransa da yake turawa wa rusulahu da manzanninsa da yake turawa ya rubuta wasiku ya turawa sarakuna sarkin masar abin nan sarkin hiyara sarkin farisa sarkin gasunan da yawa sarkin iskandariya da ya yi haka kuma duka wa'annan suna kaiwa sarakunan nan maganar akan kuma wajibi ne kan sarakunan nan su yi imani da wannan maganar tasa da ya zo musu ta hanyar wannan mutum guda katal ko ya zo musu ta labarin da bai kai iyakar tawato ba wajib haka nan wa ƙuzatihi wa ƙuzatahu da kuma alƙalai da yake wa wani ka je ka yi alƙalanci a wuri kaza gari bangare kaza ko a yanke kaza wasu atahu da kuma masu tara zakka sa'i sa'i da yake waje? wani ilal su zuwa bangarorin duniya ita bai gil mu saboda isar da hukunci hukunci wal qada da yin alƙalanci wa'azin sadaka da tara zakka karɓar zakka wata bigar risala da kuma kai da'awa wazi wa min al-ma'lum ya daga cikin abun da yake sananne annahu kana yajibu alaihi talaqqi zalika bil qabul tabbas a hankalce kowa zai fahimci cewa su waɗannan da aka tura musu mudun guda zai zama musu amir ko mutum guda zai zamanto musu ƙadiri ko mutum guda zai zamanto musu sa'i ko mutum guda zai zamanto musu rasul hmm? wajibi ne a kansa su karɓi wannan maganar mutum guda shi ne mana wa minal ma'alum annahu kana yajibu alaihim talaqqi zalika bil qabul su fuskanci ko su tarbi maganar wannan mutum guda da karɓa da ya kuna mufidan don ya zama mai fa'ida والنبي صلى الله عليه وسلم مامور بتبليغ الرسالة annabi sallallahu alaihi wasallam umurce shi mutum ne da aka umurta ko manzo ne da aka umurce shi da isar da saƙon ubangijinsa sannan walam yakun ba bai zan zai isar da wannan sako ba bi malla yuktafa bihi da mutumin da ba za a iya wadatuwa da maganarsa ba zai yi za abin sai zama wasan yaran ke ya ce wani je ka iraq a matsayin alkali a matsayin sarki a matsayin mai isar da sako kenan ya san wannan wajibi ne ya faɗi magana ya faɗi labari a karɓa an fahimta amma ya san maganarsa a shari'ance in ya je ya faɗe ta ma tun da shi ɗaya ne ba za a karɓa ba ba zai tura shi ba domin tura shi yana cikin wajibcin isar da saƙonni ta hanyar da zai iya abin da zai iya da kansa ya taka ya je zai yi ko ya tura waninsa ko wasunsa an fahimta yawo ya isa? bari mu tsaya na